أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوزا متاشد الرسي نسب اندبيو إن شاء الله أتكن كراتمنا الموطا تا إمامنا مالك ابن أنس رحمة الله عليه يو شا, شا تركي ننقوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wadda ta yi daidai da wato biyar ga watan daya a ga watan uku na shekara ta 2010 ta miladiya za mu tashi babi da imam malik ya kulla da ya ambace shi da annahyu ani salati wal insanu yuridu hajatahu bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائد فليبدأ به قبل الصلاة imam malik ya ce an na hayo an salaya wal insanu yuridu hajata babin da yake magana akan hannun yin sallah alhali mutum yana nufin biyan bukata alhaja abinda ake nufi a nan wajen shine biyan bukata na wato bawali ko bayan gida shine alhaja din wa'illa la'asanin ma'anar haja bukata bukata duk iri-iri ce to amma idan aka yi itlaƙinta aka ce alhaja ana nufin bukata ta wato ko bawali ko bayan gida shi yasa ne ma za ka gana cewa babu adabu qada ilhaja ladubban wato biyan bukata ma'ana ladubban tsuguno kenan wato wannan hadis wannan babin zai kawo mana abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma athar da suka zo daga wajen magabata akan menene hukuncin mutumin da yake yana cikin matsin bukatar tsuguno sannan kuma ya je sallah yaya sallar tasa take kuma menene abin da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan hali tunda hali ne wanda yake ta ummu bihil balwa domin ita a bukatar tsuguno koyaushe za ta iya zuwa ba ruwanta da lokacin sallah da ba lokacin sallah ba ba ruwan koyaushe zai iya zuwa to menene hukuncin mutum yaya zai kasance idan ya zamanto a cikin irin wannan hali dangane da sallarsa ko kuma dangane da sallarsa sawa'un sallarsa shi shi kadai ko kuma sallah ta jama'a imam malik ya kawo wannan hadith ah, din da ya kawo yace ah, haddathani yahya an malikin ah, yahya ibn yahya al-laythi ya ruwaito daga imam malik an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa hisham ibn urwa ta bin zubair tarjama sa ta sha gabata a cikin karatunmu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imam malik wanda daga baya ya koma iraq ya zauna an abihi daga babansa babansa shine urwa ta bin zubair <coughs> wato al-asadi a ɗaya daga cikin fuqaha sab'a wanda shi ma muna mun sha ambatan tarjamarsa saboda yawa yawan hadisan da yake ruwaitowa da kuma asar da aka ruwaito daga gare shi anna abdullahi ibn al-arqam al-arqam al al-katib ba shi ne daga kabilan bani zuhra kabilan gidan manzan Allah wato kabilan gidan mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Aminatu bint Wahab zuhuriya ce to shi ma Abdullahi ibn al-Arqam zuhuri ne yana daga cikin yana daga cikin mutane salihai daga cikin masu tsoron Allah masu kyawawan sifofi wanda sayyidina Umar yana cewa da a ce ya samu dacewar zama a cikin magabata na musulunci da ba zai kaddamar da kowa a kansa ba ya da yana da asabiqa wato domin shi bai musulunta ba sai lokacin fatahu makka yana daga cikin maslamatul fatih lokacin fatahu makka ya musulunta to sai umar yace da yana da sabiqa ma'ana da yana daga cikin asabiqun sabiqun al-awwalun tunda dama kun san abin da ya bambance tsakanin asabiqun marigaya daga cikin sahabbai da kuma walladina ja'u min ba'dihim kamar yadda ya zo ayar a cikin suratul fatih tace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kaga ta bambance sahabbai to waɗanda suke suka musulunta qabla al-fath kafin hudaybiya al-fath anan ba fath makka ake nufi ba kafin al-hudaybiya to wanda suka musulunta baya to darajarsu su bata kai daraja wanda suka musulunta kafin yakin hudaybiya ba to shi abdullahi ibn al-arqam yana cikin wanda suka musulunta lokacin fatuhu makka shekara ta takwas bayan hijira amma ya kyautata musuluncinsa ya kasance yana daga cikin masu rubutu ga annab sallallahu alaihi wasallam sakataren annab sallallahu alaihi wasallam ne hmm, katib ne shi yake rubuta masa wasiƙa kuma ya kasance saboda amincin da annab sallallahu alaihi wasallam yake da shi tare da shi yakan ce masa ya rubuta wasiƙa ya sanya hatimi ya aika ba tare da ya rubuta ya zo ya karanta masa ba ya ce eh abinda ka rubuta daidai ne saboda ya amince masa haka zalika bayan sayyidina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan aiki ga sayyidina Umar kuma ya had lokacin sayyidina Usman ma yana daga cikin aikin da yake domin Allah ya bashi wato yana da iya rubutu wanda ya iya rubutu a wancan zamanin a wanda suka ba su da yawa saboda haka wata manqaba ce wata wani matsayi ne ya mutu a cikin khilafar sayyidina Uthman ibn Affan ya kasance daga cikin zuhad wata ran sayyidina usman ya tura masa kuɗi masu yawa akan wato kamar ladan aikinsa zai masa wata ja'iza da zai bashi kamar a ce mutum ne ya daɗe yana aiki a gwamnati a bashi wata kyauta ta musamman sai ce a baya baya bukata shi aikinsa da yake yi ai dan Allah ya ba dan ya bashi ba dan a bashi lada ba yi raddin kyautar a wanda duniya bata tsone musu ido ba kenan to shi ruwa Abdullahi ibn Abdullahi ibn al-Arqam al-Arqam din anan wajen kada waɗansu suna daukan cewa dan al'arqam ibn abil arqam ne kun san al'arqam aiko wanda cikin musulmi na farko wanda ya bada gidansa ma ake zama darul arqam ya shahara a lokacin a makka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira to shi al'arqam ibn abil arqam ba mahaifin wannan abdullahi ibn al'arqam din bane domin shi wancan makhzumi ne wannan ku zuhuri ne hmm. to shi abdullahi ibn al'arqam anna abdullahi ibn al a kana ya umu ashaba ya kasance yana limanci ga mutanensa in aka yi tafiya shine yake shugabanci Allah ya bashi wannan matsayin shine liman ga mutanensa fa hadarati salatu ma. wataran sai lokacin sallah yayi fa dhahaba li hajatihi ya tafi ya je ya biya bukatarsa ya tsuguno thumma raja'a sannan ya dawo faqal yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza arada ahadukumul gha'ita falyabda bihi qabla as Sala. idan ɗayan yana ni wato yana bukatar ya je ya tsuguna bayan gida falyabda bihi to ya fara da yin bayan gidan qabla sala kafin yayi sallah wannan riwayar haka ta zo a cikin muwatta amma wannan hadisi ne mashhuri da shi hisham ibn urwa almajiransa da dama suka ruwaito daga gare shi imam malik yana daga cikin wanda ya ruwaito haka abu muawiya muhammad ibn muhammad ibn khazim ad-darir da su wahib ibn khalid da su yahya ibn sa'id al-qattan almajiran da yahya hisham ibn urwa da yawa suka ruwaito shi a cikin sauran a cikin waɗansu daga waɗansu daga cikin riwayoyin sun bayyana yadda kissa cewa akwai kissa cewa yana tafiya suna tafiya ne da shi da wato sahabbansa da shi da mutane da shi da wato abokansa ko kuma a ce dai shi da jama'ar da suke tafiya tare to ya in lokacin sallah ya kasance shine yake kiran sallah kuma shine yake limanci shine yake kiran sallah kuma shine zai limanci wata ran suna tafiya tsakanin Makka da Madina lokacin sallah yayi sai yayi kiran sallah sai ya janyo wani yace je ka kaiwa wa mutane sallah shi kuma ya tafi je ya tsuguna da ya dawo shine sai sai yake ga musu wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan arada ahadukumul ghaib falyabda bihi qabla an qabla as-salah idan dai yana nufin ya je ya tsuguna bayan gida to ya fara yin sa kafin ya zo ya sallah to a cikin wannan hadith din akwai masail na farko dai ya nuna mana abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai na wato riko da tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni to aiki suke da shi sannan na biyu ya nuna mana cewar a daga cikin uzurin barin sallar jama'a shine idan mutum yana da bukatar tsuguno tunda kaga bai yi sallar jama'a ba ko da a bisa kauri da cewa sallar jama'a wajiba ce kamar yadda yake masaban zahiriya da riwaya a masabar imam ahmad wannan uzuri ne na wannan wajabcin ya sauka idan ma kuma ba mutum bai ce wajiba ba ce sunna ce mu'akkada yin wato wannan uzuri ne na mutum ya zamanto cewa bai samu ya aiwatar da wannan sunna ba don haka idan mutum ya zamanto a matsayi yake maimakon ya je ya yi sallah a a sai ya je ya fara da tsugunawa kafin ya zo ya yi sallah sawa'un sallah ga shi dai wannan shi ne liman amma wannan bai sanya shi ba ya ce zai yi sallar a haka ya matsa makansa kuma wannan ya nuna kan cewar babu laifi liman ya zamanto kan cewar in yana da larura wani ya zamanto maimakonsa maimakon aita jiransa maimakon aita jiransa saɓanin waɗansu da limamai da suke da jahilci in suka ji an yi sallah ba a jira liman ba sai limamin ya zo ya ce waye ya yi sallah aka gaya masa ce to kai ne to ka kuma shikenan sai ya je ya so ya masa surkulle ya masa jifa wai dan me dan ya wuce gaba yayi sallah kafin liman ya wannan jahilci ne wannan jahilci ne wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya je tsuguno ya je tsuguno a halin tafiya tare da ta bin shu'ba lokacin sallah yayin da aka jira bai zo ba aka tayar da sallah ya shiga aka kaddamar da abdurrahman ibn auf ya salla sannan ya shiga kuma ya zo ya salla a bayan abdurrahman ibn auf kuma har ya faɗa cewa dama sunnar allah ce allah baya karɓar ran annabi har sai ya sanya wannan annabi ya yi salla a bayan wani daga cikin mabiyansa to wannan ya tabbata a wannan to kaga wannan ya nuna inda eh, abin nan eh, in an san wannan in an san wannan ba za a dauka cewa a ai wani makami ne na liman la sharika lahu ba to kuma wannan ya nuna cewar wannan kuma zai nuna mana hikimar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma kiyaye wasa ga martabar sallah da kuma nuna mana cewar shi sha'anin halittar mutum yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ba za ka ce za ka ci karo da tsarin Allah a cikin halittarsa ba in ɗabi'a ta zo dole a sallama mata ma'anar wannan ita sallah annab sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta da cewa inna fi salati la shughla ita salla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin ta gabarun komai ka bar komai ka fuskanci sallar to amma akwai a cikin shagali akwai a cikin abubuwa da duk yanda ka nemi ka bar ka fitar da komai daga cikin zuciyarka ba ka iya fitar da shi ba domin ɗabi'a ce shine kamar in ta zamanto kana da buƙatar ku tsuguno kana da buƙatar tsuguno kaga babu zancen ka ce bari ka fitar da shi ka yaki da shi ka fitar da shi daga zuciyarka wane kai hmm? ba za ka iya ba to shi yasa sai annab sallallahu to tunda kuma sallah tana da buƙatar ka bar komai ka fuskance ta to domin a kiyaye wannan daraja da martaba ta sallah sai annab sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa idan ya zamanto cewa kana da bukata da za ta hana ka fuskantar sallah yadda ya kamata ka je ka biya wannan bukatar to ya ambata wannan bukata ya ambata batun alga'id a nan wajen ko batun tsuguno to a kuma hadithin aisha ummul mu'minin annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ambaci da bayan gida da bawali ya ce la salata bi habrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbathan ba a yin sallah alhali abinci yana nan an halarto shi haka zalika ba a yin sallah alhali mutum yana kokawa ya kawar da wato matsin al'ahbasan masu dauda guda biyu abin nufi da al'ahbasan wato wanda suka fi komai wanda suka fi komai wato a dauda domin daga af'alu tafdil ne na alhabas shine dauda an kira su al-ahbasan abinda ake nufi shine al-bawl wal qa'id bawali da bayan gida annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a sallah idan mutum yana alhali yana matsi da waɗannan abubuwa guda biyu to don haka wannan ya nuna cewa hikimar yin haka dan a tsare martabar sallah domin a ɗabi'a ta sa ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ja'alallahu Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma mutum zuciya biyu ba a cikin kirjinsa wato zuciyar ka ɗaya ce za ta iya fuskantar abu ɗaya ne ba zai yiwu ba ka fuskanci abubuwa da yawa a lokaci ɗaya ba zai yiwu ba ya zama kan cewar ka fuskanci abubuwa da dama alhali kuma akwai wani abu da ike jan zuciyar taka shi wani abin da yake jan zuciyar ka na ɗabi'a bukatar ka na ka tsuguna ko kai bawali abu ne wanda yake baka ba sai da shi tilqa'iyyan yake yi da kansa yake yi ƙarfi da yaji zai tilasta ka sai ka mai da hankali gare shi karfi da yaji ba za ka yi in ma ka hankalin ka zai janyo hankalin to da Allah bai sa kana da zuciya guda biyu ba zuciya ɗaya kamar yadda ita ga wannan ɗabi'ar zuciya ɗaya kuma kamar yadda ita ga sallah dole ka ɗauki ɗaya to a nan wajen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bar sallah ka je ka biya bukata ta ka sannan ka dawo kai sallah to wannan shine zai sa a samu tahsilul maslahatain a samu maslahar kubuta daga cutar da za ta iya faruwa idan ka matsa ma kanka rashin kaje ka biya bukatarka don akwai waɗanda suke idan suka matse makansu ɗin za ta sa bukatar tasu za ta sa wannan zai iya janyo musu wata cuta don ana cewar yawa-yawan abin da ya sa mutane da suke rayuwa a cikin birane idan sun yi shekaru suke samuwa da irin ciwon maraina ɗin nan abin da ake ce ma prostate ciwon maraina ka ga maraina mutum sun kumbura ta to har ciwon daji kansa ana ce masa prostate cancer sai an je an yanke wajen waɗansu masu binciken ilimin likita suna cewa yawa yawan abin da yake kawo wannan matse wato matse bawali mutum ya hana kansa saboda yana cikin birni ba inda zai iya samun wurin da zai je ya bawali a ko'ina to wannan ya nuna cewar addinin musulunci ya hana mutum ya yi wannan shi ya yasa hatta sallah ka duba maslahar sallah da maslahar yinta a kan lokaci da maslahar yinta a cikin jama'a amma duk aka ajiye wannan aka ce mutum idan ya ji irin wannan to ya fara da biyan bukatar tasa tukuna ya fara da sauke wannan matsin sannan ya zo ya fuskanci sallah to haka ya samu kaga shi da aka da nace wato abun nufi da za a samu maslaha guda biyu maslahar baka cuci kanka ba da kuma maslahar samun kai sallah da nutsuwa amma da zaka je kai sallar a haka kaga za a samu yi. mafsada ta farko barna ta farko shine ka cuci kanka don zai iya sa maka cuta hmm? barna ta biyu mece ce barna ta biyu rashin nutsuwa a cikin sallah ka yi sallah babu nutsuwa babu kushu'i to domin a kawar da wannan mafsada guda biyu a samar da wannan maslaha guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana wannan umarni wanda yake madalla da wannan umarni a wajen wanda yake nuna hikimar shari'ar musulunci da kuma cewa shari'a musulunci mai tafiya da ɗabi'a ce ba za a ce a ah, kajimawai addinin nasu ma addinin nasu ma da da da wai kaji wai matsuwa ma wai hatta fi karfin a ce yaushe in dai akwai ta taka Allah aka nuna mata yaushe zaka san da matsuwa ah, ƙarya yake mai faɗan haka din sai matsuwar bata same shi bane kamar yadda suka ce ne mutum baya buƙatar aure ana ganin kan cewa ai wannan na Allah ne ba shi da buƙata ba shi da sha'awa kuma sai ga su sun zo su ne masu yin ayyukan alfasha iri-iri salo-salo na alfasha duk suka kirkiro shi su wannan wanda ba sa auren saboda me saboda sun zo sun yi musu sun yi jayayya da ɗabi'a duk wanda ya jayayya da ɗabi'a ko ɗabi'a ita za ta yi rinjaye don sunnar Allah ba abin da yake canza ta to daga addinin musulunci addini ne da yake kula da ɗabi'a to <clears throat> a yayin da mutum yake a cikin matsi yayin da mutum yake a cikin matsi yana da hali guda biyu in ma kafin ya yi sallah wa ma a cikin sallah idan kafin yi sallah ne matsin ya zo masa idan kafin yi sallah ne matsin ya zo masa bukatar tsuguno ta zo masa to wannan kaga wannan hadisin a akan cewar sai ya je ya kyala sallar ya je sai ya je ya tsuguna ya biya bukatar ta sannan ya dawo ya sallar idan bai yi haka ba fa yayi sallar a matse mai hukuncin sallarsa hmm? babu sallah kawalan wahidan babu sallah na'am saboda ne babu sallah al'ahbatan mutlakan wato koyaya ne to ya idan aka ce wala wa huwa yudafi'uhul ahbatan babu sallah kuma idan wato matsi idan abubuwa idan wato bayan masu zora guda biyu suna matsinsa wani irin haddin matsi ne zai bata sallar ko kowane iri na'am wannan gaskiya shi ne tafsil ɗin da malamai suka yi ba su bata sallarsa mutlaƙan ba domin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam la sala babu sallah lafazi ne mujmal domin in ka ce lasala babu sallah kai nafiyinta ba ka yi nafiyinta ba ta wanda an riga an yi ta sai dai kai nafiyin ko ingancinta ko kai nafiyin kamalata to wanne ne yake akarab ilal haƙiƙa waɗansu wadan sai su ce abinda yake akarab ilal haƙiƙa wanda ya fi kusa zuwa ga haƙiƙa shine ka kore ingancin naka saboda haka wannan sai su ce babu sallah baki da wannan wanda yake shine tafarkin ibn hazm da ya ce idan mutum yana cikin matsi kuma babu ronsa da tafsil wajen matsi tun da shi kansa matsin ai mataki-mataki ne akwai matsin da za ka iya yi akwai kuma matsin da yake mai tsanani kamar yadda zai zo a abin da a asar da zai zo gaba wanda sai na umar ya ambata <clears throat> imam malik riwayar da aka ruweto a wajensa shine yace uhibbu lahu an yu'ida da sala ba'adal al wa qabla al fil waqti wa ba'da al waqt yace ina so a ce ya sallar sallarsa sawawun a cikin lokaci ko bayan lokaci a cikin lokaci wato in lokacin bai fita ba to in lokacin ma ya fita yace uhib yana so ya saki lokaci ya saki to amma yawanci sai malamai suka yi malaman mazhabar Imam Malik sai suka yi tafsir suka bayyana manufar Imam Malik suka ce idan ya zamanto cewar matsin ya kai ga yanda ba zai iya wato zai tozarta wani rukuni daga cikin rukunin sallah alal misali ya matse kansa yanda idan ya tashi dagowa daga ruku'u yana ganin in ya miƙe ga baki daya abin nan matsewar da ya zai saki sai zaman to bawalin ya zuba saboda haka yana dan dagowa dan kaɗan sai ya sauri sai ya koma ya sujada abinsa hmm? to kaga nan wajen ya tozarta rukuni ko to in ya tozarta rukuni shine wannan sallarsa ta ɓaci saboda haka yu'idu ba'dal waqt idan kuma ya zamanto sunna ce ya tozarta ba rukuni ba to wannan yu'idu fil waqt sai ya rama a cikin lokaci wato ala jihatil istihbab kamar alal misali yayi yana matse da ya dago maimakon ya zauna maimakon yi tahiya ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama kawai ya ga kan cewa in yace zai yi tahiya kafin ya karasa abin zai abin zai so ma ap ap to nan wajen sai sai ya sallama abin sa bai yi tahiya ba kaga ya bar sunna to a nan wajen yu'idu fil waqt sai ya rama matsawar akwai wato a cikin wato kafin lokacin sallar ya fita ma'ana bayan lokacin sallar ya fita to sallarsa ba ta yi ba wai sallarsa ta baci ba ne ma'ana mustahabbi ne ya rama a cikin lokaci saboda ya barin sunna imamu shafi'i da imam abu hanifa su mutlakan suka ce sallarsa ta yi sai dai ya nemi gafara Allah tun da ya saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tafsilin na mazhabar imam malik abinda akwai malamai da suka karfafa shi daga cikinsu akwai ibnu daqiq al-eid sun karfafa wannan cewa shine ya dace da usul dalilai ga baki ɗaya na shari'a domin akwai mahallin ijma'i shine cewar duk mutumin ibn abdulbar ya yi hikayar ijma'i cewa idan mutum ya yi sallah babu kushu'i a cikin sallah bil ijma sallarsa ta yi ba za a ce ya rama sallah ba to gayan abin da za a ce yin sallah a halin matsi ta hana mutum shine a ce ta hana shi nutsuwa ta kushu'i da ake nema a cikin sallah idan ta hana shi wannan tunda ba ba ta sallarsa don ya babu kushu'i ba to bai kamata a bata sallarsa don ya matse jikinsa inda ba da ya tozarta wani daga cikin rukunan sallah din bane ko kuma ya tozarta waɗansu daga cikin sunnoni wanda za a ce sallarsa ba ta cika ba saboda wannan to kuma a mahallin shi kansa matsewar mataki-mataki ne akwai matsewa wanda yake mutum zai matse dan lokaci kankani ya matse kansa dan lokaci kankani har ya zama tukan cewa bukatar ta dan lafa sannan ya ci gaba da sallarsa akwai wanda kuma zai zama to mulazim ne gare shi to shi ma duk wannan yasa suka yi tafsil wadan suka ce idan ya zama to cewar matsewar ta hana wato dan lokaci kankani ne zai yi ba bata dawwama tare da shi ba to anan wajen babu komai a kansa ba zai rama sallar ba lafil wakti wala ba'dal wakti tunda bata sanya shi ya rasa wani wani rukuni ba bata sanya shi ya rasa wata sunna ba ko bata lizimce shi ba yadda za a ce har ya shagaltu da wannan wato matsayi kansa din gabarin ma ya san cewa abin da yake yi na sallah wannan idan abin ya faru kenan ka wato kafin sallah kenan kada mutum ya shiga sallah da wannan hali to idan mutum yana cikin sallah ne kuma fa matsewar ta zo yana cikin sallah sai bukata ta taso masa idan yana cikin sallah bukatar ta taso masa yaya zai yi na'am shi ma wannan za a yi tafsil idan ya zamanto zai sanya shi ya rasa wato in zai sanya shi ya rasa sallah ya rasa rukuni daga cikin rukunan sallah to a nan wajen me ya kamata ya yi sai ya sallama domin ya je ya samar da rukuni tunda in ya sallah in ya ci gaba da sallar haka har ya tozarta rukuni wajibi ne ya sake ta har abada idan kuma ya zamanto cewar za ta sanya wannan matsayawar eh, za ta sanya shi ya rasa wata suna ne daga cikin sunnonin sallah fa don wajen mustahabbi ne gare shi fita amma in ya ci gaba da sallar babu komai amma al'aula gare shi ya fita wanda yake wannan bai kamata ma a yi bai kamata ya zama kan cewar an yi taraddudi akan wannan ba cewar duk wanda yake cikin sallah sai matsuwa ta zo masa na bukatar ya tsuguna kuma matsuwan nan ba wanda yake zai iya kawar da ita bace tana damunsa a cikin dukkan rukunai da ayyukan sallah da zai yi to wannan wannan hadithin duk da ya ce ne ya fara yi kafin sallah ya nuna kan cewa idan ma a cikin sallah ne ya zo masa ya bar sallar ya je biya bukatar sannan ya dawo ya sake sallar musamman kuma muka tsaya muka duba hadithin aisha da ya ce la sala da ya kora sallah ne domin kamar wannan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni la tusallu bi hadrati ta'am wala tusallu wa wal akhba wala yusalli ahadukum Wahuwa huwa yudafi'uhu al-akhbathan kamar haka yake fada nafi ne da yake daukar ma'anar annahi hani saboda haka idan mutum a cikin sallah ya zama tukan cewa yana buƙatar ya je ya tsuguna to abin da ya kamata yake nan sai ya sallama ya je ya tsuguna din shi yasa ne ma a imam malik kamar yadda aka ruwaito a wajen sa yake cewa idan irin wannan ta samu mutum a cikin sallah to ya kama bakinsa ya fita ya kama hancinsa ya fita daga cikin masallaci kama hancin nasa wato domin ya nuna domin sai ya zamanto kamar ya nuna mutane ai hako ne yake samun sa dan wani lokaci wani kunya za ta same shi tunda shi sha'anin wannan tsuguno abu ne wanda akan ji kunyar sa saboda haka kar kunya ta sanya shi ya ce zai matsa ma kansa ya daure ya ci gaba da yin sallar a haka ya zamanto bai samu nutsuwa da ake bukata da tsoron allah da ake bukata a cikin sallah ba to domin yana jin nauyin fita to abinda zai masa maganin wannan imam malik ya ce sai ya sa hannunsa a kan hancinsa sai ya fita daga cikin sau wannan sai ya zamanto masa ya nuna kamar wato haɓo ne ya sanya shi fita daga cikin sallah ba wai buƙatar tsuguno ba wannan shine abubuwan da suka zo da suke da alaka da wannan hadith din akwai dangame da batun cin abinci wanda ina ganin ya gabata ne anan ko a cikin umda ne a cikin motsa ne muka yi hadithin la salata bi idza idza qaddima al-asha wa hadarat al-isha fabda'u bil asha ya cikin umda ne a cikin umdatul ahkam ne hmm, a cikin umdatul ahkam ne to hukuncin tsuguno kamar hukuncin abinci ne shi ma idan amma shi wannan idan mutum ya cikin tsananin jin yunwa yayin da mutum yake cikin tsananin jin yunwa an kawo abinci ya san in shi zai shiga sallah hankalinsa yana kan abincin gabaki daya to ya shi ma nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fara da cin abinci sannan ya zo ya sallah to wanda ya nuna kan cewar ana san mutum in zai yi sallah ya zamanto to farighal bal babu abin da yake damunsa a cikin zuciyarsa babu abin da yake damunsa a cikin zuciyarsa ya cire komai ya kakabe komai daga cikin zuciyarsa wanda ya nuna muhimmancin sha'anin hushu'i da nutsuwa a cikin sallah tun daga shi har wato an kaddamar da wannan maslahar akan maslahar yin sallah a farkon lokaci domin mutumin da aka ce sai ya ci abinci ko kuma sai ya ji ya tsuguna sannan zai yi sallah aka ce ya jinkirta sallar kaga an ce masa kada ya sallah a farkon lokaci kenan an ce masa ya jinkirta sallar tare da kuma kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa aikin da yafi komai daraja a wajen Allah shine yin sallah a farkon lokaci saboda haka kun ga anan sai ai nuna kan cewar maslahar wato a maslahar farkon lokaci an jinkirta ta an kaddamar da maslahar yin sallah a cikin hushu'i akan maslahar yin sallah a farkon lokaci domin sallar da aka da hushu'i ko da ba a farkon lokaci ba ta fi sallar da aka yi a farkon lokaci babu hushu'i wanda nuna muhimmancin hushu'i a cikin salla da kuma muhimmancin mutum ya kawar da duk abin da zai shagaltar da shi duk abin da zai shagaltar da mutum kafin ya zo ya yi sallah na aka idan mutum yanzu dai kaga dai kamar da shi abdullahi ibn al-arqam shine ladan har kiran sallah ma eh, shine liman kuma shi ya kiran sallar ma har kiran sallah yi amma sai ce a zo a yi sallah domin me domin saboda sanin wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mu ya zamanto cewar zuwa mutum ya je ya tsuguna ya biya bukatarsa za ta sa lokacin sallah ya fita idan aka ci karo ga lokacin sallah ya yi kuma zaƙal waqt saura kaɗan lokacin sallah ya fita sannan kuma gashi kuma yana da buƙatar ya je ya tsuguna in ya je ya tsuguna idan ya je ya tsuguna idan ya yi sallah a matse zai samu sallah a cikin lokaci idan ya je ya tsuguna sannan ya zo ya alwala ya yi sallah lokacin sallah zai fita to yaya zai yi eh? na'am Hmm. wannan fa ana maganar lokaci ne ba inda salata kana dan na kitaban mawquta a ah, ai wannan wani abu ne daban kuma wani abu ne daban zai yi sallar a matse in ya so ya kokari ya samu rukunai ko kuwa ya je ya tsaya ya gama da shagalin da yake gabansa sannan ya zo ya samu sallah ko bayan lokacin ta ya fita na'am to wannan dai wannan shine abinda waɗansu malamai suka rinjayar cewa ya kaddamar da maslahar yin sallah a cikin nutsuwa bisa maslahar lokaci shine kaulin shine jawabin da waɗansu malamai Sheikh Al-Uthaymeen abinda ce kenan akan matsala irin wannan eh sallar la'asar ce rana za ta faɗi ko da yake ba sallar la'asar ba rana za ta faɗi sallar la'asar rana za ta yi isfirar shi ma ake magana lokacin muktar zai fita ya shiga laruri idan mako lokacin fitar sallah ne lokacin kaza'i ne haza ashad hmm? Hmm? ko kuma sallar asuba ce mutum ya tashi ya tashi sallar asuba ya ga kan cewa idan ya tashi sallar asuba yaji ana yaji an tada iqama ko ko wannan ba ita ce ba ta sallar jama'a ba ce ya tashi sallar asuba rana tana fitowa 6:40 ya tashi sallar asuba shida da rabi yaga kan cewa in yace zai je bandaki ya tsuguna yayi bawali yayi tsarki yayi alwala sannan ya zo ya tayar da sallah kafin nan 6:40 yi lokacin sallar asuba ya fita to yaya zai na'am sai ya taimama idan mutum wato idan ya zamanto cewar wato sai ya je ya biya bukatar sannan ya taimama kake nufi ya je tsuguna a yana maganar kan cewa yana matsani ya tashi daga bacci kenan ya je ya sallah a haka ya alwala kawai ya je ya sallah in yi kawai ya alwala je ya sallah zai samu sallah kafin lokaci ya fita amma ce sai ya je ya tsuguna ya yi bayan gida ko ya yi bawani bayan a matsayi yake lokacin sallah zai fita wannan a sahi wannan ya je ya sallah idan kuka ce je ya sallah kun nuna kan babu uzuri kenan ba yadda da uzurinsa ba bayan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nama anis sala man nasiya man nama anis sala aw nasiha falyusalliha idza wanda ya bacci bai sallah ba ko ya manta ta ya sallah yayin da ya tuna wannan an nuna cewa da sallah ai da bacci da mantuwa uzuri ne to wayannan ba su ne kadai uzuri ba tunda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha jaa idha ya lafazin hadisin yace idha arada ahadukumul ghaib falyabda bihi qabla as-salah haka wannan ya bayyana uzuri falyabda bihi qabla as wannan qabla as-salah ne kafin sallah bi ma'ana fi kowane hali take sawa'un sallar jama'a ce ko sallar farilla ce wadda take hana waqtuha ko sallar farilla ce wadda yake baka waqtuha ko ma wace irin sallah ce mutlaq sai ya zamanto barin karasa sai ya zamanto tamkar yadda idan ya manta ko ya bacci zai zama to yana da uzuri haka zalika in yana cikin matsuwa ya jinkirta sallar ya yi ta ne bi dalilin uzur sai zama to wannan uzuri ne gare shi na'am zai zama to kan cewar abin nan ya yi sallah wadda take tawayayya tunda ya saba umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen waɗansu ma za su bata masa sallarsa kamar su malam almajiran ibn hazm sun bata masa sallarsa kwata-kwata hmm. to <clears throat> na mu je asar na biyu وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال لا يكلمن أحدكم وهو ضام بين والسيف imam malik ya rawaito daga zaid ibn aslam cewa umar ibn al-khattab sayyidina umar ibn al-khattab zaid ibn aslam malamin imam malik ne daga cikin malaman hadith da tafsir da fiqh kuma babansa bawan sayyidina umar ne saboda haka dan gidan sayyidina umar ne shi ma kamar dan cikin gida ne a gidan sayyidina umar duk da yake bai shi sayyidina umar ba babansa shine yake riwaya daga sayyidina umar saboda haka wannan riwayar munqati'a ce akwai inqita'i a cikin sanadin amma wannan riwaya mashahuriya ce daga umar an roito da ta waɗansu fuskoki da dama wannan abu ne wanda yake sananne ga maganar sayyidina umar sayyidina umar yana cewa la a ahadukum ɗayan ku kada ya kuskure yayi sallah wa huwa dhammun baina warikaihi alhali yana matse da wato mazaunansa mm, yana alwarik shine inda mutum yake zama a akai shi daga ne aka samu at-tawarruk zaman da ake yi na tahiya mutum ya zauna akan kwibinsa na hagu to wato mutum ya matse kwifunansa guda biyu saboda me saboda yana matsewar fitar fitsari ya matse wato domin in ya matse shine wato zai sanya wannan tsokan naman da take rike da inda magudanar bawali yake fitowa ya zama to ya wato ya rike ta to wato kada mutum ya sallah a halin haka wannan ishara ne ga shiddatul wato da wato da shiddatul mudafa'a matsewa din wanda take ta isa matuka har wato ya zamanto kan cewar matsayawar ba kawai a ciki take ba har ta bayyana a waje gaban da suke kusa da inda ake matsayawar har ya zamanto kan cewa su kansu matsayawar ta kai zuwa gare su an fahimci zamun baina warikai hidin to kuma bi hadal ma'ana ma haka zalika idan mutum ya matse tsakanin sa shi ma dai duk wani abu wanda yake zai kai na matsi tunda wannan matsin zai iya ma kaiwa ya zamanto kan cewar ya canza hay'ar sallah ya to bai yi tsayuwa yanda aka ce ya tsaya ba ya matse in ya matse cinyoyinsa zai zama tokan cewa abinda ake nufi a yi yadda tsayuwar sallah take ya zama tokan cewa bai yi ba to sai na umar yake cewa kada mutum ya yi wannan saboda saboda me saboda wannan zai warware alkusho da ake nema a wato a cikin sallah wannan ya nuna kan cewar wannan hadith din abinda sahabbai ma suke akai kenan kamar yadda aka aka wannan riwaya ta tabbata daga sayyidina umar bal waɗanda daga cikin waɗansu tabi'ai ne kawai aka ruwaito kan cewa suna ganin babu laifi idan mutum ya matsa kansa a cikin sallah a wannan ba zai cuce shi da komai ba amma wannan magana ta sayyidina Umar ta karfafa a cewa yanda aka ɗauki wannan koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance akan aiki da ita na'am sai mu je babi na gaba babin salatu wal حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام فيه صلاه الذي صلى فيه ما لم يخطئ اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك لا ارى قوله لا ارى قوله ما لم يخطئ إلا الأحد إلا الحدث إلا الإحداث نعم باب انتظار الصلاة والمشي إلي والمشي إليها babin da yake magana akan sauraron sallah wato jiran sallah wal mashi ilaiha da kuma tafiya zuwa mutum ya je tafiya masallaci zuwa zuwa wajen sallah haddathani yahya an malikin an abi zinad imam malik ya rawaito wannan hadisin daga abu zinad malamin sa shine abdullahi ibn zakwan an al'arraj daga al'arraj abdurrahman ibn hurmuz kenan an abi huraira daga abi huraira wannan kamar yadda muka ambata yana daga cikin asahul asani asani din da suka fi komai inganci wajen riwaya balik an abi zinad an al'arraj an abi huraira kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hadith suka ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al mala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna yin salati ala ahadikum ga ɗayanku ma'anar salati anan wajen addu'a domin ne asalin ma'anar asala. sala alayki mithlul sallaiti faghtamidi nawman fa inna li janbil mar'i muttaja'a ah, kamar yadda zo a cikin waƙoƙin Aisha alayki mithlul ladhi ɗansa ce tace ya rabbi jannib abil awsaba wal waja'a shi kuma sai yace mata alaiki mithlul ladhi sallaiti tayi addu'a Allah ka gusar da wato cututtuka da wahalhalu daga mahaifina sai ya ce mata ke ma irin kwatankwacin addu'ar da kika ke ma ya tabbata a gare ya ce alaiki mitlul sallaiti bai ce da auti ba domin asalin ma'anar sala na asala ma'anar ta addu'a wa salli alaihim inna saka sakanun lahum kai musu salati ma'ana kai musu addu'a kamar yadda aka ce ne idan ɗanku ku ya zo walima in yana cin in yana in azumi ya ci in kuma yana azumi fal yusalli waɗanda sai suka ce sai suka ce ma'anarsa in yana azumi ya koma gefe ɗaya raka a biyu in an ga yace shi walima ba san abin da ake nufi fal yusalli ana nufin fal yad'u yayi addu'a shine ake nufi to fa innal al mala'ika mala'iku tusalli ala ahadikum suna sallah ga ɗayanku ma dama fi musallahu alladhi salla fihi matsawar yana nan zaune a wajen sallar a sallarsa inda ya salla inda ya salla a wannan wajen Ah. Allahumma gfir lahu ga hmm? malam yuhdith matsawar bai yi hadath ba matsawar wato bai karya alwalansa ba uh-huh. Allahumma gfir lahu suna cewa Allahumma gfir lahu wannan shine at-tafsil ba'da al-ijmal shine fassarar salatin da suke yi addu'ar da suke shine Allahumma gfir lahu Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu Allah ka yi masa rahama nan a wannan hadith din ya bayyana falalar sauraron sallah kenan mutum ya jira sallah bayan yayi wata sallah din annab sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mala'ika me ake nufi da al-mala'ika anan shin ana nufin alhafaza mala'ikun da suke tare da mutum suke rubuta sa ko ko mala'iku da suke iltimasu majalisin dhikr wanda suke neman wurin da ake ambaton Allah ko ko waɗansu mala'iku ne na musamman wanda aka ce su rinka zuwa wajen su rinka zuwa suna halartar sallah suna yi ma masu jiran sallah addu'a hmm? babu abin da ya bayyana wannan babu dalili akan taksis saboda haka waɗansu suka ce wannan yana nufin dukkaninsu da su alhafaza ɗin da masu yawo neman majalisu zikir da ma duk wani mala'ika wanda yake a abin nan wanda yake ake wanda da kuma mala'iku kai waɗanda suke kiyaye mutum domin akwai mala'iku wanda suke tsare mutum banda wanda suke rubuta aikinsa akwai wanda suke tsare mutum lahu <clears throat> mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah ay yahfazunahu bi amrillah Allah wato sai na da masu bibiyan juna mala'iku ta gabansa da ta bayansa suna tsare shi da tsarin Allah to duk sun shiga cikin waɗannan mala'ikun <coughs> wato suna yi ma suna yin addu'a ga ɗaya daga cikin mu 'yan wannan al'umma ahadikum ai ayyatu al'umma ‘yar wannan al'umma wanda ya nuna kan cewa wannan falala ta keɓanta ga musulmi ne ta keɓanta ga musulmi su ne musulmi su ne suke samun istighfarin mala'ika kuma wannan ya tabbatar da cewa mala'iku suna istighfari kamar yadda suna istighfari ga muminai kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa na bihi wa yastaghfiruna liman fil ard wa yastaghfiruna lil na amanu rabbana wasaita kulla shay'in rahmatan wa ilma kuma wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna allaha huwal ghafurur rahim na suratul shura duk dai wannan suna tabbatar da cewa mala'iku banda tasbihi da tahmidi da suke yi da imani da suke yi da Allah to kuma suna daga cikin wazifarsu istighfari ga muminai nema ma muminai gafara ma dama ahadukum fi musallahu matsawar mutum yana zaune a wajen da ya yi sallah to wannan ya nuna cewar matsawar mutum yana fi musallahu alladhi sallafi a wajen da ya yi sallah wanda inda yi sallah to nan idan mutum ya zauna idan mutum ya tashi ya koma wani wajen fa a cikin masallaci ba zai samu wannan falalar ba kenan saboda ne. ai hadisin cewa fi musallahu alladhi sallafi a wajen sallarsa inda ya salla a ciki ma dama fi musa mai hadisin yace sai karanta mana hadisin man salim al mala'ikatu tusalli inna al mala'ika tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi sallafi mala'iku suna yin addu'a ga ku. matsawar yana wajen da ya sallarsa musallahu al-musalla uh, wato ismul makan ne na as-sala ismul makan na as-sala wurin da yayi sallah allazi sallati sai ma aka yi ta'kidin sa shi aka ce wanda yayi sallah a wajen musallansa wajen sallarsa inda yayi sallah eh? saboda haka wannan ya kayyaje kenan sai in ka zauna a wajen baka tashi ba in ka zauna a wajen baka tashi ba to amma hadisin da zai zo nan gaba hadisin da ya zo na baya zai bayyana mana al-maqsud da wannan cewa an tsaye sai ka lizimci bigiranka ne ko ko ba sai ka lizimci bigiranka ba sannan kuma wannan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dama fi musallahu alladhi sallafihi ko wannan ba sai a masallaci ba kenan da za ka zauna a gida ka yi sallah ka zauna kana jiran wata sallah ko mace wanda yake nema shi ne ma misalin da ya fi dacewa duk da yake imam malik ya magana a kan mutum idan ya yi sallah ya zauna a wajen da ya yi sallah a gidansa ya zauna yana jiran wata sallar kamar ya sallar magarba a gidansa ya zauna yana karatun alkur'ani har sallah lokacin sallar isha ya zo ya yi sallar shi ma a wajen imam malik yana cikin wannan hadith hmm? to amma in ba dai da uzuri ba ai bai kamata mutum namiji a ce ya zauna bai salla a cikin jama'a ba bal'aula a duba a danganta wannan hukuncin ga mace to abinda malamai suka ce shine kan cewar mace ita ma baya nisanta a ce ta shiga cikin wannan ma'ana domin idan ya zamanto cewar ita ma ta zauna a wajen da ta yi sallah tana jiran wata sallah abinda ake nufi na maksudin da ake nufi an samu shine mutum ya tsara kansa daga shagaltuwa da wata harka ta duniya in banda harkar Allah ya yi sallah ya bar komai ya tsare kansa ya zauna a nan wajen ya bar komai da komai ya zo ya sallah to kaga wannan ma'anar ribat din da ake nufi tsare kai domin ba da kariya ga addini domin shine asalin ma'anar ribat ma'anar ribat kalizimci wato boda iyaka tsakanin musulmi da kafirai inda kafirai za su iya kawo musulmi hari kalizimci nan wajen kada ka je ko ina kana zaune tare da sauran yan uwanka ko da kafirai sun zo kawo hari sai kuma yadda wannan harin shine asalin ma'anar ribat kaga a cikin a cikin akwai ma'anar habsun nafs tsare rai ko da barin dukkan wata harka ta duniya kal da kuma lizimtar wannan wurin to wanda to mace ma idan ta yi wannan ita ma za ta shiga cikin wannan ita ma matsawar tana zaune a inda ta yi sallah tana jiran wata sallar ta zo ta sake yin sallar matsawar mace bayan ta yi sallah ta zauna a nan wajen to mala'iku za su zo su za ta rinƙa mata wannan addu'a to wannan kuma duk da yake ina cewa mutum ya jira sallah ba sai mutum ya jira sallah ba ma'ana idan mutum ya idar da sallah ya zauna a nan wajen ko da ba don ya jira sallah ba don ya zauna wani ɗan lokaci wannan lokacin da ya samu ya zauna to zai samu wannan albarkar addu'a ɗin wanda ya nuna falalar zama bayan an idar da sallah saɓanin abin da ake musamman lokacin jarabawa ya yi daga an yi sallah shi kenan ana yin assalamu alaikum sai ga mutum ya tashi in zikirin ne ma aya a hanya eh. to alfarmar alkhairi da mutum yayin wannan ya rasa mu kansa wannan addu'a ta mala'iku wanda yake kuma addu'ar mala'iku a bar kauna ce tun daga shahar Allah ya ambaci suna yi inda ba inda ba ba wani abu ne abun aitin kaho da shi Allah ba zai ambace shi a cikin alkur'ani ba sannan ya ce ma dama fi musallahu alladhi sallafihi. Eh? ma matsawar bai yi alhadath ba Alhadas asalin ma'anarsa daga ahdasa ne ahdasa wato idan ya kirkiro wani abu Shi ne ma'anarsa a lura amma nan imam malik imam malik yace لا أرى قوله ما لم يحدث إلا da cewa malam لم يحدث matsawar bai yi hadas ba face al-ihdath wato shine kari wanda yake warware alwala shine ima abu huraira da ya rawaito wannan hadith da aka tambaye shi kamar da yazo a cikin sahih muslim a cikin sahih muslim da aka tambaye abu huraira mai ma'ana hadas. ya ce fusa'un aw durab hmm? wato shine fitar da rihi fitar da iska hmm? shine ma'anar alhadar. wato matsawar yana rike da alwalarsa a riwayar sahih muslim malam yansarif matsawar bai fita daga masallacin ba kuma bai yi hadas ba to wannan riwaya ta hada abubuwa guda biyu cewar samun istighfarin mala'iku yana ana kayyade shi gayarsa ɗayan abu guda biyu ne barin wajen da kai sallar shine ka tashi ka tafi ko kuma kana zaune din alwalaka ta kare Alwalaka ta kare waɗansu malamai sun yi ilhaƙin al'adha wato mutum ya faɗa ko ya zagi ko ya cuci wani alhali yana zaune din sun yi ilhaƙinsa da wannan cewa shi ma zai rasa istighfarin mala'iku domin suka ɗauke shi daga babin haddasa bi ma'ana ai wato shi ne ya ƙirƙiro wani abu sabo wanda ba shi da asali a cikin addini to duka wani abu na sabo duka abu rigima da wani a cikin masallaci yana daga cikin wannan saboda haka suka yi ilhakin sa da cewar idan mutum yana zaune a cikin masallaci din nan matsawar bai yi zagi ba eh, bai cutar da musulmi da wani musulmi dan uwansa a wato bil lisan ba na'am to kuma zan sai bayanin istighfarin mala'iku cewa suke Allahu ighfir lahu Allah ka gafarta masa al-ghufran kamar yadda muka sani ma'khudhu min al-maghfar daga al-maghfar aka dauki al-ghufran al-maghfar shine hular kwalkwali abubuwa guda biyu maghfar yake yana yin sitir yana yin wiqaya ya sitirce kai sannan kuma ya kare kai daga abin da zai cuce shi saboda haka ma'anar Allah a ma'anar magfira ma'anar gafara da mala'iku suke neman mutum aka ce da kuma ma'anar muna neman gafara Allah shine wato laifin da muka yi Allah ya suturce mana shi ya zaman to ba za mu ganshi ba ranar alkiyama ma ba za ka ganshi ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin hadithul qudsi ranar alkiyama Allah zai zai kadaita da bawansa mumini ya ce rana kaza lokaci kaza kayi abu kaza kayi abu kaza a wuri kaza haka ne ya ce haka ne ya Allah ya ce to na rufa maka asiri a duniya ko ban rufa maka asiri ce Allah ka rufa mun asiri ba wanda ya sani ya to na rufa maka asiri a duniya kuma yanzu a lahira ba zan maka azaba a kansa. Hmm. to kaga ya masa sutura kenan a duniya to sannan abu na biyu alwiqaya kariya ya tsare shi daga sharrin da ke cikin zunubin ya same shi domin shi zunubi shine sanadiyar shine sanadiyar rashin alkhairi a cikin rayuwar mutum shine yake shine yake kawo al-isa'a baci ya bata maka tsakaninka da Allah ya bata maka tsakaninka da halittar Allah ya bata maka tsakanin kanka da kanka to in Allah ya gafarta to sai ya kare ka daga wannan shirin da ke cikin zunubi saboda shi almighfar kamar yadda yake sitirce kai kuma yana yin wiqaya yana kariya daga karfe in an zo sara sai ya zamanto sai ya sari wato sai ya sari a wato kawanyar ya zamanto ya ba da kariya ga wato kan mutum to haka gafara take ta baka sutura daga zunubi wato Allah ya maka sutura daga zunubi sannan kuma ya kare ka daga sharrinsa Allahumma arhamhu Allah kai masa ka ji kansa wato ka shigar da shi cikin rahama ka shine sa wannan kuma mai abin da yake nuni ne ga inayar Allah wato suna hada musu babba suna hada musu shine duk ira arzikin da mutum zai nema kenan alwiqaya wal inaya a bashi kariya kuma a bashi lura ta musamman daga Allah ita ce rahamar Allah ba wa mutum lura ta musamman ya zama tubi sake koma ya zuwa ga saban Allah ba kuma duk wani alkhairi Allah ya shirye da shi ya zuwa gare shi na'am wa haddatha haddathani amman an abi hunad an da'awat an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la yazala ahadukum fi salatin ma kana fi salati tahdithu la yamna'u an yanqalib ila ahlihi illa salat imam malik yarwato wannan hadisin da ya gabata imam yana cikin bukhari imam malik yarwato shi da wannan isnadi ta hanyar imam imam bukhari yarwato shi da wannan isnadi ta hanyar malik kuma ya hada shi da wannan hadisin da zai zo nan gaba haddathani yahya an malikin imam malik yarwato wannan hadith din an abi zinad daga abu zinad dai anil a'raj da kuma al-a'raj an abi huraira daga abu huraira to shi yasa ma bukhari kun ga nafsin isnad na wancan shine na wannan shi yasa imam al-bukhari sai hada su tare ki daya duk da imam malik ya ya rabe su akan hadisai ne guda biyu imam al bukhari sai ya hada su suka zamanto hadisi guda daya yana daga cikin sa da yakan yi a wajen riwayar hadith amma imam muslim sai ya raba su kamar yadda imam malik ya raba su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu ahadukum fi sala dayan ku ba zai gushe ba yana cikin sallah ai wato yana cikin hukuncin sallah da ladan sallah abinda ake nufi yana cikin wato hukuncin ladan sallah ba hukuncin sallah ba domin zai iya yin magana ma kanati salatu tahbisuhu matsawar matsawar sallah ita ce take tsare shi wato ita ce muddar da ya to cewa sallah ta tsare shi yana sauraron ta yana sauraron wata sallar ta zo la yamna'u an yanqaliba ila ahlihi illa as-sala ba abin da yake hana shi ya koma zuwa ga iyalinsa illa as salah in ba sallah ba wato yana nan a cikin ladan sallah to wannan hadith din shine ya nuna cewar ma'anar wato mala'iku za su ci gaba da yi mutum sallama da addu'a sai mutum addu'a matsori na wajen da ya sallah ma'ana ya matsori na cikin masallacin yana jiran salla haka alhafid ibn hajar ya ce saboda haka masu zahiriya a nan wajen sai ku zaɓa ku gani zahirun lafzi sai in ka lizimci wajen saboda haka ko al'ur'ani ka tashi kaje ka dauko daga kabar ka dawo ka zauna shi shikenan ka rasa istighfar amma a bisa wannan fahimta ku ta alhabib ibn hajar da ya jam'i in ka yadda da shi to sai zama to inda kana cikin masallacin duk da yake gaskiya hadi abubuwan guda biyu ne abubuwa guda biyu ne in kuka tsaya ku yi tunani akai abu na farko shi ne mala'iku su rinƙa yi mutum salati su rinƙa yi mutum addu'a abu na biyu a ba ma mutum hukuncin ladan a ba mutum ladan yin sallah duk da ba sallar yake ba mala'iku su rinƙa yi mutum sallah su rinka yi mutum addu'a ne in ya zauna a wajen da ya sallah bai bar wajen ba a ba ma mutum hukuncin cewa yana cikin sallah a ba mutum hukuncin cewa yana cikin sallah a rinka rubuta masa ladan sallah yake duk da ba sallah yake ba an idan da sallah wannan idan ya zama to yana nan a cikin masallacin yana jiran wata sallah so da kun ga abubuwan guda biyu ne abubuwan guda biyu ne don haka kaulin da ya taqid kuma wannan gaskiya shine abinda duk da yake mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar hafizahullah ba ba akan wannan hadith din yayi magana ba amma akan kutankucin sa matsayin sa kenan game da mutum in an yi sallah asuba ya zauna a wajensa da ya yi sallah yana ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi sallah raka a biyu za a ba shi ladan hajji da umra cikakku an tambaye shi cewa idan mutum in ya yi sallah ya zauna a ko'ina a masallacin ne kuka sai in ya zauna a wajensa ce a sai in ya zauna a wajensa har yana har aka ce har yana cewa to ya mutum zai yana so ya karatun alkur'ani ya ce dauko Ƙur'ani ya sa shi a gabansa ana idan da sallah ya dauki qur'anin amma in zai tashi ne ma ya je dauko qur'ani daga wajen ba zai samu wannan ladan ba saboda taqayyudi da zahirul lafzi domin wannan abubuwa ne waɗanda suke an yi tarattubin lada a gare su daga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake maganganu ne na ghaib saboda haka ba abu ne wanda hankali zai shiga a ciki ba ballantana kai kiyasi don haka ai taqayyudi da zahirin lafazi shine yafi mm, to sai dai wani lokaci kuma waɗansu za su ganin kanta ta ai babin falala babi ne wanda yake bai kamata a tattara shi ba mm? Mm? Mm? domin wani wanda yayin da aka nema a tattare annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad tahajjarta wasi'a abinda yake mai yalwa ne nema ka takura shi tafalla Allah yawa gare ta amma dai a zahir mutum ya tsaya ga zahirin labazi ya yi hirsu ya kwadayi a kansa domin neman abin nan din lada to wannan ya nuna kan cewar a ah, duk wanda yake ya zauna a masallaci da niyyar cewar yana jiran ne lokacin sallah yayi ya sake ya saki tashi ayi sallah da shi kamar an yi sallar magruba ya zauna yana zaune cikin masallaci har ayi sallar isha yana jiran sallar isha ba abin da ya tsare shi a cikin masallacin in ba sallar isha ba to yana cikin kamar yana cikin sallah ne ma'ana za a rinka bashi ladan mai yin sallah ne duk da ba yana cikin hukuncin sallah bane ballantana a ce ba zai yi magana ba zai iya yin magana da abin da ya so amma dai kada ya magana in ba da magana ta alkhairi ba wannan kuma wannan hadisin shine ya nuna mana zai sanya mutum abinda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane akwai wanda yake Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ta al'arshi daga ciki yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa ta kirate da masallatai na'am عن أبي الزناد وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله وجاء غانما. وعن مالك إمام مالك رويته وانا حديث عن سمي دقى سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر ابن أم واتو ابن عبد الرحمن ابن, ابن الحارث ابن هشام أن مولاه تشوى واتو, واتو أبنجدنسا أبو أبا بكر ابن عبد الرحمن أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي أحد الفقهاء ده دقى تكين الفقهاء السبعة يا دقى تكين الفقهاء السبعة يا دقى تكين من يمن يم تابعي wanda suka tara ilimi da tsoron Allah da yawan fatawa da sanin fikihu kana ya ƙul ya kasance yana cewa man gada auraha ilal masjid duk wanda ya jijjifi wato ya tafi da sassafe auraha ko ya tafi da yamma ilal masjid ya zuwa ko ya tafi da yamma ilal masjid ya zuwa ga masallaci la yuridu ghayrahu ba inda yake nufi face masallacin li yata'allama khaira domin ya koyi alkhairi akwai halka ta ilimi a masallacin ya tafi masallaci ne ko da safe ko da yamma domin ya nemi ilimi auliyo allimahu ko kuma ya koyar shi mai karantarwar ne a masallaci din sun maraja ila baitihi sannan ya dawo gida wato bayan ya yi wannan kana kalmujahidi fi sabilillah to kamar wanda ya fita jihadi fi sabilillah ne raja a ganiman da ma ba wai ya je jihadi ba ya dawo daga nima. ya je ya yi jihadi ya kwashi lada har kuma ya samu ƙari ne ganima ya dawo da ita gida qala ibn Abdulbar. bar ibn abdul bar yace ma'lumun anna hadha la yudraku wal ijtihad wannan ba a fuskantar wannan da ra'ayi ko da ishtihadi ba zai yiwu ba eh, dan su salaf ba irin mutanen zamanin nan ba ne. da za a ce duk wanda ya tafi kaulaha wajen buɗe masallaci wancan makon ɗan aljanna ne hmm? haka suka ce in ban da wasa ya sha'anin Allah waye zai faɗi irin wannan magana to ji fa abinda malamai suke faɗa Abdurrahman ibn Abubakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham da ya fadi wannan ibn Abdul Bar yace mithlu hadha la yudraku bir ra'yi wal ijtihad ba yadda za a yi da ra'ayi da ishtihadi a gane wannan in ka ji wani daga cikin salaf ya yi wannan magana sai ce to ya jiyo ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a nemo ma maganar isnadi in an sami isnadi a karba an ba sami isnadi ba a yi tawakufi saboda ba a ba sha'anin Allah sha'anin gaibu ba a bigan kirji a ce za a faɗa ko mafarki ne ba za ka fito ka ce za ka wu don shari'a ce hmm? mafarki in ka gani wannan shi ke nan ka tsaya ka yi da wannan yana daga cikin mubashirat da ka gani shi kenan ba kamar da ita shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka lizumta wa mutane wani aiki nan kuskure ne mutane Ah, li'annahu katun ala ghaibin min hukmillah domin yankewa ne akan gaibu daga cikin hukuncin Allah wa amruhu fi thawabi da al'amarin Allah a cikin a cikin bada lada to amma wannan maganar warada marfu'a yazo daga hadith marfu an sahal ibn sa'ad sa'ad as-sa'idi daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi an annabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man dakhala masjidi hadha wanda ya shigo masallaci na wannan li yata'allama khaira domin ya koyar da alkhairi aw li yu'allimahu domin ya koyi alkhairi au yu'allimahu ko ya koyar da shi kana kal mujahidi fi sabilillah kamar mai jihadi ne fi sabilillah wa an abi umama daga abu umama talbahili an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qali yace man gada ila al masjid wanda ya tafi da safe zuwa ga masallaci la yuridu illa an yata'allama khaira ba baya nufin komai face ya koyi alkhairi au yu'allimahu ko ya koyar da shi kana ka ajri hajjin tamman hajjuhu kamar ladan mai yin hajji ne wanda hajjin hajjinsa yake cikakke a harajahu matsabarani wa isnadu kullum min huma hassan kada kala suyuti eh, a ruwaito wannan hadith din a isnadin ko ne daga cikinsu hassan ne kamar yadda imamu suyuti ya faɗa ah, to amma riwayar muwatta kaga ta yi itlaqi amma hadisin sahal ibnu sa'ad wa mithluhu hadisin abi huraira ya kayyade da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to wa ma wannan ya nuna kan cewa maganar abu abdurrahman tana da asali daga maganar annabi salawatullahi wa salamuhu alai wanda wannan ya nuna muhimmancin zuwa ga masallaci ba ma kawai dan mutum ya salla ba mutun ya tafi na farko ya nuna muhimmancin koyar da ilimi a cikin masallatai koyar da ilimi a cikin masallatai domin shine zai sa mutane shine zai sa a samu wannan ladan cewa duk wanda ya zo da shi mai koyarwar da mai zuwa domin ya koya din duk za su zamanto a matsayin masu jihadi fi sabilillah wanda kamar wannan zuwan namu Allah ya mu wannan lada kamar wannan zuwan namu da muke yi irin wannan karatun mutumin da za su da mutumin da zai taso daga can nesa takin nasu shi ma haka za a rinka rubuta masa shi wato a cikin tafiya jihadi yake wanda ya to daga can nesa a cikin jihadi a cikin tafiya jihadi yake wanda ku ya fito a abin nan daga abin nan daga nan kamar wajen su alhaji dan azumi nan wajen aka taki kaga suna su suna su tahowar jihadin bai kai wanda suka taho daga can karshen karshen unguwar ba <laughs> Allah ya bamu Allah ya bamu to wanda kuma ya nuna cewar muhimmancin a cewa masallatai masallatai ba kawai a yi sallah a bar su ba haka a karantar da ilimi a ciki kamar da Sheikh Usman dan Fodiyo yake cewa wajibi ne akan duk malami da ya san wato ya cika farlan sa ya zamanto cewar ya zo ya farga kansa ga koyar da mutane farlan ainihinsu a cikin masallatan Allah haka masallatai ya kamata su zamanto ya zamanto ana rayar da su da koyar da ilimin al'amarin Allah da ilimin sanin Allah to wannan shi ne zai kawo alkhairi a cikin al'umma baki ɗaya kuma nan sai ya zamanto a masallatai sun zamanto kamar taurari a bayan ƙasa kamar yadda tauraro yake shi ne zai sanya ka a hanya a cikin dare to haka masallatai za su zamanto idan ya zamanto an rayar da su da karantar da ilimi a cikinsu Na malam za mu ya kara sababin kuwa sauran hadisi Na na guda biyar a to bari mu tsaya a nan wajen insha Allah sai Allah ya kai mu sai mu karasa hadisan wannan babi sannan وانسابا بابا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم تنبيع تنبيع أه. wannan malam yana cewa idan mutum yana sallah ya dinga ana so ya dinga hango girman ma'anonin abubuwan da yake ambata to tambayar tambayarsa anan ita ce mutum ya iya hango wasu abubuwan da zai iya saka tsoron Allah amma ba abubuwan da ka ambata a baya ba a idan mutum yana sallah so ake ga girman Allah mafi kyawo abinda da ya sanya shi ga girman Allah din shine ya zamanto zuciyarsa tana halarce akan abin da yake faɗa yana halarto da ma'anarsa yayin da yayi kabbara ya halarto da ma'anan Allahu akbar din shi yasa kaga sallah ba inda ake yin shiru a ciki ko ina karatu ake yi ko ina an ka ma an yi shiru din to karatu ake a zuci kamar du'aul istifta to wanda ya nuna kan cewar abin da zai sanya mutum ya ga girman Allah din shine ya rinka tunani a cikin abin da yake karanta to amma idan bai sani ba duk abin da zai sanya shi ya tunani ya hango girman Allah a ciki in ba san ma'ana abin da yake karantawa ba zai iya yin wannan domin wannan maksudi da ya to ya zuciyarsa ya fuskantar da ita ya zuwa ga Allah da ganin girmansa wannan kuma ne yake cewa malam shin idan mace tana sallah alhali daga diganta a buɗe shin tana da sallah ko babu ko malam za ta iya yin sallah da safa kenan a madadin daga digan nata kenan su rufe mata kenan a sharaɗin mace ta yi sallah kamar yadda umu salama ta ce idan rigarta tana da yalwa to gabtse zuhura mai ha rufe suna rufe bayan ƙafafunta sawunta sawu dole a rufe duniya ku yana daga cikin sawu saboda haƙƙinsa saboda haka haƙƙinsa a cikin sallah a rufe shi idan ya zamanto kan cewa ya buɗu bisa kuskure to wannan babu laifi tunda bai zamanto a cikin al'aurar mughallaza ba amma idan ya zama to cewa da gangan ne ya zama to cewa ba ta rufe shi a cikin sallah to wannan sallar ta bata cika ba wannan sallar sa bata cika sallar ta bata cika ba safa tana wadatarwa asahi safa ba za ta wadatar ba domin safa ba ta daga cikin sutura da take hana ganin sifar a wato gaba idan yanzu mace za ta iya sanya sabani safa wadda take kawowa har zuwa gwiwar hannu ta ce ta rufe hannayenta haka safa ba zai ba domin ya bayyana kaurin gabar da ya bayyana tunda da dadewa wato haka yake nanewa a jiki dan haka ba zai zamanto kan cewar tana da wannan hukuncin ba a sahi abin da ya kamata ya zamanto ta sanya abin da yake kasa da shi mai yalwa kamar yadda muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi in za su yi sai gazanin nan an sake shi yanda zai rufe har in aka tashi aiken mu ma za a yi zani a sai ka wajen tela a ce to ka ce masa ya ciki a abin nan ya ciki da alaku ko ciki da alaku eh saboda wanda zai zama to mai girma kenan mai yalwa wanda zai rufe gabaki da haka ya kamata a zama to tambaya ta karshe ai mun yi bayani a nan cewa ma'anar mun yi bayani ma'anar a nan ma'anar anan wajen shine kan cewa bacin sallar ragewar lada din kai kokari ka nemi bayanin wannan karatun da muka yi wanda muka ambaci duk maganganun malamai akan wannan matsala. da kuma abin da yake shine mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ali محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج عن المأسورين من المسلمين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آف مبتلانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وآف مبتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنك إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك من سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين